Kundin Hausa Novels. Ido hudu, babi na biyar. Bayan sun ajiye suka koma gefe, suka tsaitsaya kamar waɗanda aka dasa a gurin, hadima Fatima sai tsitsilla 'yan idanunta take yi a gurin. Kai tsaye, sai wani wafa da ya ce musu, Yau me yasa kuka rufe fuskokinku? Aira ta kalli ma Fatima cike da son sanin abin da za ta faɗa. Ranka ya daɗe, hakan tsarin jakadiya ne. Sannan ta ƙara umartar mu da cewa, mu kau da idanunmu daga kallon manyanmu. Cikin sauri ta yi maganar gami da durƙusar da kanta. Kasancewar canja murya da take yi, yasa ba wanda ya yi tunanin ita ce. Suka ci gaba da sabgoginsu. Aira kuwa sata kallonta take yi, zuwa yanzu ta fara tsorata da lamarin Fatima. Zuciyarta na gaya mata akwai matsala. Shugaba ya magana auren Yarima, ni fa ina da wata shawara. Ƙurashi ne ya yi maganar fuskarsa ɗauke da murmushi. Muna sauraron ka, Sarki Abraham ya faɗa idanunsa a kan abinci. Ina ganin karkace, ƙasƙantacciya za ka aura wa Yarima, domin kuwa idan ka haɗa alaƙa da wani sarkin hakan zai ƙara ɗaukaka darajarka. Kuma ka ga mun ƙara samun abokan hulɗa, sannan dukkan dukiyarsu za mu shiga cikinta, za mu gane musu sirrinsu. Nazari suka yi kafin waziri ya yi karab ya ce, Alhamdulillah, ai wannan shawara ce mai matuƙar kyau da amfani. Sarki ai ina ganin wata sabuwar dama ce da ta zo mana. Sarki Abraham ya yi murmushin manyance, sannan ya ce, Haka ne waziri, Malam Urash wannan shawara ta ka an ji daɗinta sosai, don haka zan shirya zan je da kaina wajen Sarki Hashim, zan nemi ya bani ‘yarsa, kun ga dama sau ɗaya muka taɓa hulɗa da shi, daga nan kuma ya guje mu. Zan je masa da nufin sasanci, in bai amince ba akwai masarautu da yawa, wannan haka yake, fadar waziri Ƙurash ya ce, hatimin wannan masarautar da muke nema, an samu wani tsoho da ya santa sosai mun samu hatimin a wurinsa, in an bani dama zan buɗe shi. Sarki Abraham ya jinjina kai waziri ya ce, a miƙo abin sha, cikin sauri Fatima ta zabura za ta nufi gurin don kuwa ta so ganin wani irin zane ne a jikin hatimin. ko rubutun sunan masarautar, Waziri ya dakatar da ita da cewa, ɗayar ta zo, cike da takaici ta koma baya, Aira ta murmusa kafin ta nufi teburin, ta haɗa abin da za ta haɗa, a wannan sashin dukiyar masarautar take, amma an gina ta ne a ƙarƙashin ƙasa. Yanzu abin da ya rage mana shine nemo hanyar da ƙofar shiga. Idan muka gane haka, cikin sauƙi za mu isa ga dukiyar, sai mu aiwatar da abin da za mu aiwatar. Ƙurashi ne ke zayyano jawaban dukkansu suna saurara, wato Quraysh ka taka babbar rawa a cikin wannan aikin, don haka a ninke hatimin yanzu ba ta tashi ake ba, ina son kawar da idon makiya daga kaina kafin na aza wannan aikin, don sai mun fi abin da ya dace kuma cikin sirri a ci abincin sannan a tashi haka, sai gobe mu ci gaba da tattaunawa. Faɗin sarki Abraham yana gama magana ƙurashi ya naɗe hatimin suka koma kan abinci sai lokacin aka ba Fatima damar matsowa gurin har suka gama suna tattauna yadda za a tsara auren Yarima Sala da yadda za a zo a yi na Yarima Ro ba tare da kowa ya gane auren don wata manufa aka yi shi ba sai da ta ɗauki ajiyar zuciya bayan ta fito daga ɗakin tattaunawar bata zame ko ina ba sai sashin Yarima Momin Aki Usman Jakadiya Jamila suna tsaye a wani saƙo Aki Usman Ga baki ɗaya ya rasa ta ina zai fara yi mata zancen. Zumburar baki ta yi ta ce, Na gaji da jiranka Usman, ni ka ga ta Cikin sauri ya ce, Ki yi haƙuri, maganar ce akwai duhu a cikinta, amma na san za ki gane me nake nufi. To ka faɗa in ji mana, ta yi maganar a ƙauyance. Wani ƙulli ya miƙa mata, kafin ya ce, Wannan nake son zubawa a abincin sarki Zunnur, subhanallahi. ta faɗa idanunta a warwaje tana kallonsa. Da gaske nake ba da wasa ba, ina son ganin bayansa, don haka ne na nemi taimakonki. Na san ke ma ba ki ƙaunarsa, idan kuma baki amince ba shi kenan ni ma zan tona miki asiri. Ai na san kina yi wa sarki laɓe idan yana magana da matarsa ko abokansa ko manyan masarauta. Kin ga daga lokacin kwananki ya ƙare, ni kuma sai a ‘yanta ni. Jikinta ne ya fara rawa ta ƙasa-ƙasa da murya sannan ta ce, Ake Usman, A wannan abu bai yi zafin haka ba, yanzu abin da za a yi ka kawo wata dukiya mai laushi da tsoka. Sai a san yadda za a yi, ya yi murmushi lokaci guda kuma ya murtuke fuska, ba na son wasa, ba na son yaudara, ba na son cin amana, ba na son rashin cika aiki. Mun yi alkawari wa juna na ɓoye sirrinmu da kuma cika wa juna aiki, zan baki dukiya, za ki bar ran sarki zunnur. Kamar an gama ne ake Usman, amma ina za ka samu dukiyar? kuma da sharaɗi fa, don sai an biya ni zan yi aiki, ba ruwanki da inda zan samu dukiya, sannan na yarda zan baki kaso ɗaya da rabi idan kin kammala zan ƙara miki. Ta yi dariya gami da soke tsumman ƙullin a jikinta ta ce, ina son dukiya kimanin kilo bakwai, a ɗan razana ya ce kilo bakwai, kin san dai ni talaka ne, ba ni da gata sai Allah, to ai ka gama magana Usman, ai tun da ka riƙe Allah ka gama komai, kawai ka je ka nemo ka kawo kaji, na yi sauƙi ma, ka kawo kilo shida. Ran sarki guda fa kake nema, ai na ma yi ƙoƙari, ga ɗaukar kasada da na yi, to mu ƙara haɗuwa a nan, idan na samu dukiyar, zan yi wasiƙa, Salmanur za ta kawo miki, sai mu haɗu, to sai na ji ka, ka samo da wuri fa, don ina buƙatar su, ta faɗa gami da yin gaba. Aki Usman ya sauke ajiyar zuciya gami da godewa Allah, da ya ba shi damar samun kanta cikin sauƙi yana komawa ɓangaren su. ya tarar ta gama dafa musu abinci ya zauna sannan ya ɗauki ruwa ya sha ina salma tambayar da ya yi wa umminur kenan ai tun da ka fita tun sanyin safiyar nan ban ƙara ganin ta ba kana fita ta fita ita ma kuma bata gaya min inda za ta je ba sai dai ka san duk nisan kiwon ta ba ta wuce cikin dazukan nan ya jinjina kai zai fara cin abinci ta shigo hajaran madara. sai numfarfashi take yi tana gaba magenta tana binta A ƙasa ta kwanta wanwar sannan ta fara warware rufin da ta yi wa fuskarta. Cikin sauri Ummu Nur ta yi kanta tana cewa, Lafiya kuwa Nur? Daji na duba, sai gobe zan koma, na tsara komai sai cika aiki. Abu Nur, kilo nawa jakadiya Jamila take so? Ya ce, maza karɓi ruwa gun Ummu Nur ki sha, idan kin samu nutsuwa sai mu yi magana. Karɓar ruwan ta yi ta ɗan kurɓa sannan ta gyara zama gami da cewa, Abu Salma ai ba ni da nutsuwa, in dai har ban cika maka burinka ba, kawai ka faɗa min kilo bakwai ta ce amma yanzu ta dawo shida ni a nazari na ma ba za ta yarda da mu ba nur ta murmusa kafin ta ce ni dama na san za ta amince saboda tsohuwar munafuka ce ga dai ta fi nuna son sarauniya amina akan kowa amma inda ita muka ce ta kashe in dai muna da dukiya sai ta kashe ta ummunir ta ce shi yasa nake tsoron kaidin dan adam kuma dai ina son ku bi rayuwarku a hankali har mu shiga tara ba uku kar ki wani damu kan nur Nur ta faɗa gami da janyo abinci. Sarauniya Amina da Gimbiya Zaina suna zaune suna hira. Hadimar sarauniya Hakima ta shigo da sallama, kallo mai kama da na tsana Gimbiya Zaina take watsa mata. Sarauniya Amina ta ce, Allah Allah ya ƙara miki lafiya, tana durƙushe kan gwiwoyinta, hannunta riƙe da tire wanda aka ƙera da ruwan azurfa. Sarki Nur ne ya aiko ni in kawo wa gimbiya wannan ta faɗa a ladabce wace gimbiyar wace ce wata gimbiya ko dai yarima rayyan aka ce miki gimbiya zaina ta ce gimbiya gimbiya zaina ce ta yi tambayar cike da mamakin aikin gimbiya zaina aka ce ranki ya daɗe za ta ƙara magana sarauniya amina ta ce a miƙo saƙon sannan a ce wa sarki gimbiya ta amsa da kallo gimbiya zaina ta bi ta cike da takaici Hadimar ta so ta kawo tire din sarauniya Amina ta karba ta ajiye gefe, sannan ta shiga warwarewa. Kaya ne na garari masu matuƙar kyau da tsada, sun sha adon sarauta sai sarƙa da warwaro da sauran kayan ado. Idanun gimbiya zaina ne ya sauka kan ninkakkiyar wasikar da ke kan tire ɗin, cikin sauri ta ce, Ummi ki duba wasikar nan, sai a lokacin ma ta lura da ita, cikin sauri ta warware ta ta fara karantawa a sarari sa kayanki ki zo ƙaramar fada mijin da zaki aura ya zo ku gana wani mugun tashi ta yi zuciyarta na tsalle cikin rawan murya ta ce ni ummi ba na gaya miki ba na san dama baya taɓa ƙulla alkhairi sai shari kar ki ƙara faɗan haka akan mahaifinki yau karo na farko ki yi masa biyayya tunda mahaifinki ne ai ya cancanta haka ba zan iya ba ta faɗa a kausashe zuciyarta na wani irin tururi da ta farfasa. Ki gane me nake nufi mana, sa kayan da zuwan kifadar ai baya sa kayan da zuwan kifadar ai baya nufin an yi auren. Ki manta da shi kawai, ki sa kayan ki je sarauniya Amina ce ki magana fuskar ta ɗauke da wani ɗan murmushi mai tarin ma'anoni, amma zan yi ne kawai sabida ke. Gimbiya ta faɗa gami da ɗora kallonta akan kayan. Sarauniya Amina ta ce, Dama ai don ni ɗin nake so ki ba don wani abu ba. Miƙa mata kayan ta yi gami da miƙewa ta ce, Ki shirya yanzu nan na raka ki, ina ɗan zuwa. Bayan gimbiya ta karɓi kayan sarauniya Amina ta fice daga turakar. Cike da takaici ta shirya sannan ta koma ta zauna tana jiran dawowar sarauniya Amina. Ta ɗan ɗauki lokaci bata dawo ba, sannan ta shigo da sallama hannunta ɗauke da wani ɗan ƙaramin tire ciki cike da kayan marmari iri-iri. biya tana ganinta ta miƙe da cewa, Na daɗe ina jira, kin ga abin da na tafi nema, ki riƙe a hannunki idan mun je sai ki kai masa. Karɓa ta yi tana ɗan murmushi kafin ta ce, Duk da cewar shi ne mahaifina, amma bai san wace ce ni ba. Sarauniya Amina ta murmusa sannan suka rankaya zuwa ƙaramar fadar sarki. Munwas Bayan Yarima Majedan ya shirya tsaf sannan suka kama hanyar ƙasar Sarki Zayyan. Suka kama hanyar ƙasar Sarki Zawwan. Gimbiya Rubaina kamar ta bi sai sharar ƙwalla take yi, Bindi da Sarki Zamwal ke ta aikin rarrashinta, Yarima Majedan kuwa zuciyarsa duk ba daɗi, haka ta tafi, haka ya tafi, tafiyar ba ta wani tafiyar ba ta wani bace ba, ta kwana ɗaya ce. hakan ya sa dole sai hakan ta sa dole sai sun yi wuni na sauke zango kasancewar sun tafi da da kyawawan guzuri ya sa ba wahalar abinci. Aira yana zaune kan sallaya ya idar da sallan nafila, yana du'a'i ta shigo da sallama, bata bari ya amsa ba, bare ya bata izinin shigowa, sai da ta zo gab da shi sannan ta durƙusa Ganin ya haɗa hannunsa yana addu'a ya sa ta yin shiru, ita ma ta ɗaga nata. Bayan ya kammala ta yi saurin cewa, Salamu alaika, wa alaikum salam, daga ina haka? Kina rawa ta ce daga gurin tattaunawar su sarki Abraham nake. Ba na so gari ya waye, ban gaya maka ba, shi yasa na taho yanzu. Aure, katse ta yayi da cewa labarin aure na suka yi ko? Da sauri ta ce ya aka yi ka sani, a mafarki na gani. Bayan wannan sai maganar me suka yi, gaskiya kai ɗan baiwa ne Yarima, ashe ka riga ni sani ma, amma fa jikina ya yi sanyi gaskiya ba ni da sa'a, tunda na fara bibiyar su, ba sa yin maganar da muke so. Yau ma sun kawo wani hatimi na wata masarauta, amma ban samu damar ganin kowace masarauta ba ce. Suka ninke shi, kuma na ji suna maganar dukiyar masarautar da alama dukiyar suke so. Jinjina kai yayi kafin ya ce, shi kenan ba komai. To amma ranka ya daɗe, ka yarda da auren kenan? Yadda ta yi masa tambayar cikin sanyi ya sa shi sakin murmushi ya ce, Ba yadda zan yi, amma tun da shi ba Allah ba ne, ai ba abin da ya tsara, ba shi ne zai tabbata ba, ki ci gaba da farin ciki abinki, ki manta da shi, yadda kai ta yi sannan ta ƙara da cewa, kai ma ba za ka auri baiwa ba ko? cikin sauri ya zuba mata idanu cike da mamakin maganar tata. Rasa amsar da zai bata yi don haka ya ce, Bacci nake ji, ki bani guri idan kuma ta ni kwana za ki yi, hau gado ki kwanta. Zaro ido ta yi gami da miƙewa tana ‘yar dariya, wadda da an gani an san ta kafirin ta ƙarfin hali ce, wannan maganar san bata dace da ni ba, ranka ya daɗe gwara ni idan aka kashe ni, shi kenan, amma kai muminin mutum ne shi kenan, sunanka ya lalace, ya yi dariya sannan ya ce, Fatima, na gaji da surutunki, shi ya sa na ce haka, na san dole zaki gudu, wallahi ka tsorata ni, da ma kora ta kai tun farko, na san in na kore ki za ji ba daɗi shi ya sa na zaɓi hakan, rausayar da kai ta sannan ta ce. Rausayar da kai ta sannan ta fice bayan ta yi masa sallama, a inda ta bar shi ya gyara zama gami da zabga tagumi lamarin mahaifinsa yana bala'in ɗaure masa kai, wai auren ma sai an yi don wani dalili, ba don Allah ba, shi in dai don mulki ne ai mai sauƙi ne, zai iya haƙura ya bar wa yarima ruhun laɗin ba sai an yi wasu zagaye-zagaye ba, da tunani ya kwana ya kwana hantse, ganin zaman ya fara takura masa ya sa shi shiryawa ya nufi ɓangaren sarauniya. Dama ina neman ka, ta yi maganar bayan sun gama gaisawa, yaɗa kai ya yi alamar yana sauraranta ta. Ina umartarka da ka ƙara haƙuri da halayen mahaifinka, Allah ne kaɗai ya san me yake nufi da mu, da ya haɗa mu da sarki Abraham. Lamarinsa ba daɗi sam, ba komai ummi, ai mahaifina ne, ta yi murmushi sannan ta ce, ya sanar da kai abin da ke shirin yiwa ko? Girgiza kai ya yi alamar a'a, ya zo ya same ni ya katse ya zo ya same ni, ya katse ni da cewa, in dai labarin aure na ne, ki bar shi kawai kar ki damu, ni mai iya mai da baƙin ciki ne zuwa farin ciki, na san za ka iya sa ni. Dama ai baka mafarkin banza, Allah ya yi wa rayuwarka albarka, ya kare ka da dukkan kai ne. Sallamar Yarima Ruh ce ta katse mata maganar, Yarima Sala ya amsa yana murmushi, ko kallon Yarima bai yi ba, ya wuce kusa da sarauniya ya gaishe ta, ta amsa kamar kullum. Komawa ya yi ya zauna yana wani harɗa fuska. Yarima sala ya ce, Ka tashi lafiya? Kallonsa ya a yatsi ne sannan ya kau da kai, ya ja wani dogon tsaki. Yarima sala ya miƙe tare da cewa, Zan je ɗaukar darasi ummi. Bai jira wani ya yi magana ba, ya yi gaba. Yarima Ru zuciyarsa cike da wani mugun rauni. Tabbas shaidancin Sarki Abraham ya yi tasiri a kanta, tunda har ya yi nasarar farraka ‘ya'yansu. Yarima Ruhu ya kalle ta ganin ta damu, ya sa shi ya juya mata baya ya ƙara jan bakinsa ya tsuke. A sace ta goge ‘yar ƙwallar da ta fara zubowa kan kumatunta, ta shiga ta miƙe ta shiga ta miƙa kukanta ga Allah a cikin zuciyarta. Momi, inda suka shiga fadar idanun kowa na kanta, daga manyan masarautar har yariman da ya zo su gaisa ɗin, kowa tsammanin irin hukuncin da za ta yanke yake yi, a tsakiya ta tsaya to kam, sai faman haɗa rai take yi, sarki zunnur ya ce, zauna ga, katse shi ta da cewa, a tunaninka a wannan ukubar da kake neman jefa ni, ina lokacin zaman ne, wane ne wanda ke son ganina? Miƙewa ya rima ya gami da cewa, ni ne sarauniya, idanu, idanu ta zuba masa kafin ta ɗan yi murmushin takaici, ka iya kula da al'ummar da ka tara, za ka iya riƙe masarautar momin tare da masarautar da ka fito? wani irin adalci kake ganin kana yi wa al'ummarka in dai har baka iya wannan ba kar ka ɗauki kanka a matsayin wanda za ka iya aure na shiru yayi yana nazarin maganganunta ya buɗe baki zai yi magana ta katse shi ta hanyar ɗaga masa hannu bana na buƙatar jin muryarka ka je sarki zunnur ya baka wani zaɓi? ni ma ina da zaɓi na tana kaiwa nan ta juya fau ta juya fayau fayau ta bar fadar Cike da takaici sarauniya Amina ta murmusa, sannan ta miƙe ta ce, Na ce ka daina shiga rayuwarta, ka ƙi ji. Ba ta jira amsa ba, ita ma kawai ta mara wa gimbiya zaina baya, suka bar kowa suka bar kowa yana saƙe-saƙe a ransa. Salma Cikin duhun daji take tafiya tana goye da wata jakar fata mai ɗan girma ta rataya ta a bayanta. a wuyanta akwai wasu layoyi da guraye tafiya take yi ba tare da wata damuwa ba ko fargaba jefi jefi takan ɗan yi wa kyanwar ta magana duk da magen ba ta magana amma tana sauraron ta a wani lokaci ita ce abokiyar hirarta abokiyar wasanta ta yi matuƙar nisa a cikin dajin har ta kusa kaiwa wajen jan iccen da take nema domin ta fansar a bata dukiya ta kai wa jakadiya Suna cikin tafiya ta ji an kwala mata kira, Nuri! Har ta buɗe baki za ta amsa kyanwar ta yi wata muguwar zabura ta zille daga hannunta a bala'in firgici. Yadda ta gama magen ta ruɗe ya sa gabanta ya yanke ya faɗi. Kiran ne ya ƙara tsinkayarta a karo na biyu, sai dai muryar yanzu ta bambanta da ta ɗazu. yanzu wata kakkausan murya ce mai cike da ban al'ajabi da ban tsoro. Juyawa ta shiga yi a gurin tana shirin amsawa, kyanwar ta ƙara yin fitar bugu ta yi tsalle ta faɗa jikinta tana wani irin kuka da gurnani jikinta ne ya ɗau wata muguwar karkarwa gabanta ya shiga dukan sittin sittin saba'in saba'in da tamanin kai har ɗari ɗari ma bugu yake yi duk yadda ta kai da zazzara ido don ta ga mai kiranta ta kasa ganin kowa gashi ba a fasa gashi ba a fasa kiran nata ba cikin sauri gami da gudu gudu ta juya ta nemi hanyar fita daga dajin bakinta ɗauke da addu'o'in neman tsari, tana gudu magen tana take mata baya, zuwa yanzu ji take kamar biyo bayanta ake yi, ana ƙara sheƙa mata kira, hakan ya sa ta fara gudun ceton rai. A bala'in ta Allah ya kawo ta bakin dajin, tana isowa kuma jiri ya ɗebe ta ta fara ganin duhu-duhu, ta zube a wajen, ga baki ɗaya hankalinta ya bar jikinta, ta zama kamar zautacciya. Kin masarautar momi. Sarauniya Amina ta ce, Kin ga abin da na gaya miki ko? Da kika je gashi kin yi maganin matsalar ki da kanki, yanzu sai ya kyale ki in zai iya, ta ɗan murmusa gami da cewa, ban san me yasa ke ban san me yasa ke da son takurawa rayuwata ba, ni duk ba tsari na bane ina son cika buri na kafin komai. Sarauniya Amina ta nisa gami da takawa a kasaice taku biyar ta yi ɗaya bayan ɗaya, sannan ta tsaya hannunta goye a bayanta ta ce, Muna da alaƙa da wannan fannin, hakan ya sa muke jituwa da juna, ba zan taɓa dakatar da ke ko hana ki cika ki ba, ni, ma a yanzu ina nan ina taya ki shirye-shiryen barin masarautar nan. Cikin sauri gimbiya Zaina ta zagaya gabanta, suna fuskantar juna, cike da farin ciki ta ce, Kina nufin kina kina nufin kin goyi bayan tafiyata? Sarauniya Amina ta ɗan ja numfashi ta busar,